alaikum masu sauraro sunana Halima Abdullahi Hassan. Daga garin Fatiskun zan yi bayani ne akan abin da na sani. Akan Imam Mahdi. Sunan mahaifinsa Imam Hassan Al-Askari. Sunan mahaifiyarsa Sayyida Narjis. An haifi Imam Mahdi sha biyar ga watan Shaban. Shekara ta ɗari biyu da hamsin da biyar bayan hijira. Mahdi shine jagoran shirya na ƙarshe. wanda da bayyanarsa adalci zai cika duniya. Manzon Allah sallallahu Alaihi wa alihi ya ce, Idan wuni ɗaya ya rage a tashi duniya, to za a tsawaita wannan wunin, har sai ɗaya daga cikin zuriya ta ya bayyana, mun tabbatar da adalci a tsakanin al'umma, domin nuna matsayi da fifikon Imam Mahdi. Za su haɗu da Annabi Isa alaihi salam a masallatun Kudus. Imam Mahdi zai ce a Annabi Isa bismillah. ka ja mu sallah. Sai Annabi Isa alaihi salam ya ce, Wane ne ɗan Sayyida Maryam na ce zai shiga gaban ɗan Sayyida Fatima? ya jirkita bayyana Imam Mahdi. Zalunci ƙarya, giba da cin amana, wasa da sallah, saɓa wa iyaye, abubuwan da za su taimaka domin bayyana Imam Mahdi. Kyautata sallah karatun alkur'ani ilimi fanni-fanni, fasahohin zamani, tausayin juna da tausayin marayu, sauke nauyin iyalan shaidu da taimakon al'umma, ƙawa da ikilasi da tsantsan tausayi. Addu'o'in da ake karantawa domin bayyana Imam Mahdi, ziyarar Sahibul Amri, Du'a'ul farat Nuduba da Ali Yasin, Du'a'ul Mukarimul Aqlaq, Du'a'ul Al-Alhaq. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.